وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya baraka wata ala da ya sake dawa da mu wannan darasi bayan katsewa na watan ramadan muna cikin suratu maryam ko kuma muna kan aya ne ta hamsin da tara insha Allah wannan darasi ya kai na ɗari biyar da casa'in da biyu faɗin Allah da yake fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شكيا باين دا الله تبارك وتعالى ya yi magana a kan annabawan Allah ya babba da labarbarinsu daga kan ibrahim da idris da ismail da musa da dai sauran annabawa da allah ya ce waɗannan ya yi ni'ima a kansu kuma suna daga cikin zurriyar annabi adam kuma suna daga cikin waɗanda muka ɗauke su a jirgin ruwa tare da annabi nuhu a.s. Allah ya bayyana halinsu da zabin da ya yi musu kuma yake idan ana karanta ayin Allah suna yin kuka suna masu sujjada sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wasu maganganu yake fa min ba'dihim wato min ba'dihim a bayan waɗancan annabawa da muka kirga fa za a samu masu maye bayan su kamar khalifofi kenan kalfun wasu jama'a da za su biyo baya a ba'un salata suna wato tobar ta sallah wasu kuma malaman cewa suka yi wannan annabin da aka bashi waɗannan labari yadda ya rike sallah yake sallah to fa bayan ya tafi za a samu wasu jama'a daga cikin jama'arsa da za su maye gurbinsa su ta sallah wattaba'u shahawati hawa rinka kabin son zuciya iri daban-daban ubangiji ya ce fa gayya da sannu za su gamu da gayi ko kuma ka ce yalqawna gayya za a jefa su cikin gayi shi gayyu din an ce kwari ne a cikin wutar jahannama da sannu za mu tattara su duk mu watsa su cikin wannan kwari din waɗanda suka maye bayan annabi kuma suka togarta sallah suka fi son zuciyarsu illa man taba sai wanda kawai ya tuba wa amana kuma ya imani wa Amina salihan ya aikata aiki nagari fa ula'ika to waɗannan yadkhuluna janna, su kuma za su shiga aljannar Allah duk waɗanda suka tuba suka daina wancan mummunan aikin za a saka su cikin gidan aljanna wala zulamuna shay'an ba za a zalunce su da komai ba ubangiji sai ce jannati ita ce aljanna adilin ta zama allati wa'ada rahman aljanna da Allah mai rahama yi alkawarin zai bawa ibadahu bayinsa bin ghaibi wato a boye boye ba su ga aljanna ba sun yi imani shine ma'ana ya musu wa'adin abin da basu gani ba kuma sun yadda innahu kana wa'aduhu matiya alkawarin Allah ya kasance mai zuwa ne in Allah ya ce za a yi abu to sai an yi in Allah ya samu abu lokaci to in lokacin yayi zai zo kuma za a yi la yasma'una fiha lahwan a cikin aljanna ba sa jin wata yasasshiyar magana illa salaman sai dai kawai amincin Allah ya tabbata akan ku shine kawai a cikin aljanna ake magana walahum ya tabbata a gare su sun yan aljanna din nan rizquhum suna da arzikin su a cikin aljanna wanda suke ci bukuratan wa suna cin wannan arzikin Allah din safiya da maraice an ce an ba su safiya da maraice ne saboda hankalin kowa kawai ya gane amma a lahira babu rana babu gobe babu yau babu jibi babu data kawai zama ake tutur aka an dai gane ko tilkal janna waccar aljannar allati nurisu min ibadina wanda muka gadar da ita wa bayinmu man kana taqiya wanda bi ya zama mai tsoron Allah za mu gadar masa da aljanna an gane ko waɗannan su ne kalmomin ayoyin sai kuma kalmomin da malam ya fitar domin yin bayani a kansu ya ce khalfun ma'anarsa shi ne akiba su'in ya ce za a samu wasu mutane su yi mummunan karshe masu tokar ta sallah kenan za su yi mummunan ƙarshe allah tsare mu adha'us salata ma'anan adha'us salata shine uhmiluha sun yi watsi da ita wato irin abun nan da bai da muhimmanci sallar su ma ba ta da muhimmanci a gurin su kuwa suka batta saboda ba sa ganinta da muhimmanci fa kanu bi zalika na da haka sai suka zama kafirai wanda wanda ya bar sallah ya kafirta yanzu kuma ana samun irin waɗannan a cikin ƴaƴan musulmai ko ba sa ganin sallah da muhimmanci sun yi watsi da ita ba sa ma wannan abun sai ya jawa suka zama kafirai sai sa wasu ya ce yaron da duk baya sallah in ya mutu kada a yi masa sallah saboda kafiri ne kuma yanzu da yawa ko da ma da irin masu wannan al'adu muna na dinnan in za a kashe su a wajen su ma sai ga babansu ya zo ya gayyaci musulmai ya zuwa masa jana'iza kuma baya sallah kuma uban ya shaida haka wannan musulmi yace ce cin amanar musulmai ne kasan dan baya sallah kar ga gayyato musulmai ittaba'u shahawat sun bi shan sha'awarsu ma'anarsa shine in gama su min az-zunub sun nutse a cikin aikata aikin zunubai wal ma'asi da aikin sabo kazina kamar zina wa shurbil khamri da shan giya an gane duk haka suke kuma irin waɗannan ma duk kusan kamar sana'ar su kenan ko irin waɗanda suke sun yi zunubi ba sa yin sallah da ƙarshe za ka same su zunace-zunace, shaye-shaye ko yawanci haka za ka same su a wani yalkauna gayyan ai biyan za a jefa su wani kwari shi kwari fi jahannama yana cikin jahannama yulkauna fi ko yalkauna fi ana jefa su a cikin ta Allah kiyaye wala yuzlamuna shay'an Allah ya ce ba za a zalunci mutane da komai ba waɗanda suka tuba suka gyara aikin su za su shiga aljanna ai la yanqusu na an ba a tauye musu komai min sawabi hasanatihim daga kyawawan ladan ayyukan su jannati adinin aljanna zama ai iqamatin da'ima aljanna ce ta zama har abada bil ghaib ai an musu wa'adinta a boye ba su ganta ba sun yadda shi ne ai wa'adahum biha an musu alkawari da ita wa hiya ghaiba amma ba ta kan idanunsu kuma ba su ganta ba ra'ibatun an ayunihim ta buya daga barin idanuwansu an anha saboda sun zama ba a gurinta suke ba don haka ba za su ganta ba ko izhiya ita aljannar fi sama ita na cikin sama ne wahum su kuma bayin suna kasa suna bauta fil ardi suna cikin kasa kaga gina ai su ga aljanna ba ko ma'atiyan da aka ce ma'atiyan ma'anansa shine mau'uduhu alƙawarin Allah wa huwa ma ya'idu bihi ibadahu shine abinda Allah ya yi ma bayinsa alƙawari na shiga aljanna atiyan mai zuwa ne la mahalata ba makawa lagwan menene lagwan ai fadlul kalam shine maganganu da ba a bukata su duk magana da ba a bukata ta ba sai ta kwata ta shi balarabe yake kiranta fudulul kalam sauran maganganu wanda kenan ba su da amfani wa huwa ma la ta fihi shine abin da bai da fa'ida a cikin sa bukuratan wa ashiya da aka ce safiya da maraice ai bi kadri ma wato ana kaddarawa ne kawai ana kaddarawa ne fi duniya da wannan duniya an gane shi sa aka ba ka safiya da maraice saboda ai a lahira ba maganar safiya ba maganar maraice ko wa illa ma laita in ba dan a kaddara maka da duniya ba dan ka gane fal jannatu ita aljanna laysa fiha shamsun babu rana a cikin ta an gane balle fa yakunu fiha naharun wa layl balle a ce kuma an samu dare ko an samu wuri ba ta da wannan kawai an baka misali inda ka saba ci da safe a nan ka saba ci da rana da daddare ko ba wani abu da shi za aka baka misali da wannan kawai don ka gane man kana taqiyya ai man kana fil hayati dunya taqiyya mun yi wannan tanadin aljanna ne wanda duk ya zama a duniya yana da tsoron Allah lam yatruku al fara'id bai bar farillan da Allah ya tsora masa bayana yin su walam ya rish da yi ha'inci ba a cikin haramtattun abubuwa ya bi Allah ya yi aiki waɗannan sune ne kalimar da malam ya cire ya ba da ma'anansu sai ma'anar aya ko ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah da ya ce fakalaka min ba'adihim khalfun za a samu wasu masu mayewa a bayan su mayewa yukhbiru ta'ala Allah yana ba da labari ne an ula'ikal wato salihun salihai daga waɗancan salihai ne ba da labarin su min man ijtaba daga cikin waɗanda muka zaɓe su Wahada muka shiryar da su minan nabiyyin daga cikin annabawa wa zurriyatihim da kuma jikokinsu da 'ya'yansu to a cikin jikokin da 'ya'yan za a samu annahu khalfun min ba'dihim waɗanda za su zo su maye gurbin waɗancan salihan bayan sai ya zamanto kalfa suhin wato masu mayewa munana waɗanda ba su yi kyakkyawan aiki ba kana min sha'anihim ya sai daga cikin irin sha'anin waɗannan da suka maye gurbin waɗancan salihai annahum adaa'u salata cewa su suna tozartar da sallah wa minhum man akharahu akwai daga cikin su wanda zai zo ya jirkinta sallah an auqati ha daga barin lokacinta babu dalili haka kawai yana zaune ba zai sallar ba an gani, duk yanzu ai mu nan duk muna cikin waɗanda aka haye annabi aka aka maye gurbin annabawa ko kowa cewa ke yana koyi da annabi haka ne to a cikin mu akwai waɗanda suke jinkirta sallah akan lokacinta ko babu uzuri babu dalili wa minhum daga cikin kuma waɗanda suke ganin cewa su khalifofi ne na annabin man tarakaha ko waɗanda ma sun bar sallar gaba ɗaya ba sa yin ta wattaba'u shahawati sun bi sha'awoyin su kawai ghamisu fi ham'atid raza'il sun nutse a cikin lakar kurakurai an fahimta wa sharibul khumura sun sha giya wa shahidu zura suka yi shaidar zur ƙarya suke ba su ga abu ba sun yi shaida a kansa wa akalul haraba suka ci haram wa lahawan da wasanni warki wa la'ibun da wasanni an gane ko wa zinu da zina an gane ko wa fajaru suka zama fajirai duk an waɗannan sufofin ana samun su a cikin mu na duk ana samun hmm. mutane su sun tsaye cikin lakar munanan ɗabi'u su sha giya su yi shaidar su su ci haram su yi wasa su yi wargi su yi zina su yi fajirci duk ana samu duk ana samu a cikin wannan al'ummar subhanallah mala yace za a samu wannan ba'da da zihabi ulaika salihin bayan waɗancan salihan duk sun ka kwatanta bayan tafiyar sahabbai kenan ko da sauran bayan Allah na garfi in an samu irin waɗannan abu kama huwa halin nasara kamar yadda halin nasara ya kasance wal yahudu wal yahudu yau da yahudawa a yau su ma sun yi watsi da tashin abin da annabi isa ya zo musu da shi ko wa hatta kasirun min muslimin ma laita hatta ma da yawa daga cikin musulmai su ma sun yi watsi da abin da Allah ya zo musu da abin da annabawa da sahabbai suka tafi a kai wa haula waɗannan su ne khalfu su'in masu mummunan ƙarshe an gane yukhbiru ta'ala annahum Allah ya ba da labari cewa irin waɗannan mutanen fa sawfa yalqawna gayya da sannu za a jefa su cikin wancan kwai ba da dukhulihim jahannam bayan an shigar da su cikin jahannama to a cikin jahannaman kuma akwai wani kwari walgayi wanda ake cewa kwari ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ya zo daga annabi annabi ya fassara gayyu da cewa annahu bidrun wata rijiya ce an gane fi jahannama a cikin jahannama wani ibn mas'udin an karbo daga dan mas'ud annahu cewa shi yayi wadin fi jahannama kwari ne a cikin jahannama wal kullu sahihun dukkan su ɗaya ne in ka ce rijiya in ka ce kwari duk abu ne ne ko duka da yana nuna rami ne ko izil bi'ru domin ita rijiya tujadu fil wadi ana samunta akwai agane? ne wa kasiran da yawa ma ma tujadul abar ba a samun rijiyoyi illa sai fil auliya a cikin kwaruruwa rijiyoyin da suke ba da ruwa yawanci a cikin kwaruruwa ake samun su ko na'am ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah da ya ce illa manta ba, sai fa waɗanda suka tuba to Allah ka sa cikin masu tuba amma dai muna da kurakurai da yawa Allah ka sa cikin masu tuba wa amana bayan sun tuba suka yi imani wa amila salihan suka aikata aiki na nagari wa ula'ika yadkhuluna Janna. waɗannan su ne masu shigewa aljanna wala na shay'an ba za a zalunce su komai ba wai dan da sun yi sako sun tuba ba za a ɗauko sakon kuma a yi ta musu wani abu da shi ba tunda sun tuba ba za a zalunce su ba za a bai da ma zunuban nan su dawo kyawawa ai lakin malace sai dai manta ba wanda bi ya tuba min hadal khalqu su daga wannan wato halifa maiwa da aka maye mummuna wa amana ya imani ai haƙaƙa ku ya tabbatar da imaninsa wa amila salihan ya aikata aiki nagari fa'addal fara'ida ya ba da farillansa taraka gishiyanan ya bar abin nan gishu na almaharim wanda aka haramta fa'ula'ika ta waɗannan fa'a'ula'ita ibuna waɗannan da suka tuba almuni-buna masu komawa izuwa ga Allah ya dukulun aljanna za su shiga aljanna ma'a salafihim salih tare da magabatan bayi na nagartattu da suka rigaye su zuwa wala na shay'an ba za a zalunce su da komai ba ai ma'anansa shine wala suna ba za a tauye musu aikin da suka yi ba wala suna ba za a rage musu ba shay'an na wani abu min sawabi amalihim na daga ladan ayyukansu wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace jannati adini za su zauna ne a aljannat zama ai basatina iqamatin abadiyya za su zauna ne akan wasu gonakai lambuna na zama na har abada sune gidan aljanna ne allati wa'ada ar-rahmanu aljannar da Allah mai rahama yayi alƙawarinta an gane wato yi alkawarinta ga ibadahul bayinsa bilgaibi a boye ai wa'adahum biha yayi musu alkawari da ita wannan aljanna idan sun yi aiki nagari za su shiga wa hiya gha'ibatun anhum amma ta zamanto ta wato ba sa ganin ta lam rauha ba su ganta ba li'annaha fi sama'i domin ita aljanna tana sama wahumsu kuma fil ardi suna bayan ƙasa suna aiki wa fi cikin fadin Allah da yake innahu kana wa'aduhu ma'tiyan cewa alƙawarin Allah ya zame abun zuwa ne ai kaunuhum kasancewar su mara auha ba su ganta ba ghairu darin ba zai cutar da su ba ya anna ma wa'ada bihi rahman domin duk abin da Allah mai rahama yayi alƙawari da shi la yatakhallafu abadan ba zai saba ba har abada la budda min al ba makawa wannan abun sai ya faru alaihi akansa an gane wa ma'ana ma'atiyar ma'anar da aka ce zai zo ai ya atihi sahibahu qat'an wannan alkawarin zai zo ma wanda aka yi ma alkawarin yanke ba tare da wani shakku ba an gane wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace la yasma'una fiha lagwan a cikin aljanna ba za ka ji yasashiyar magana ba ya kubiru ta'ala Allah yana ba da labari annahu la'ika waɗannan bayin Allah da suka tuba allazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wa dakhalul jannata suka shiga aljanna la yasma'una fiha ba sa ji a cikin aljanna din aikin jannati ba za su ji a cikin aljanna ba lagwan menene lagwan yace wa huwa al-batil ita ce barna min al-qawli na daga magana ba za ka ji magana barna a aljanna ba wa ma la khaira fi kuma ba za ka ji wata magana wanda babu alheri a cikin ta ba min al-kalami na daga magana Allahumma sai dai kawai abin da zaka ji illa salam sai dai ka rinka jin aminci aminci amincin Allah fa innahum yatalaqawnahu min al-mala'ika suna karban sallama din ne daga mala'iku fa yasma'unahu minhum sai su rinka jin sallama daga wajen mala'iku wa huwa minan na'imin ruhani wannan sallamar kuma tana daga cikin ni'imar da rai yake bukatar ta fil jannati a cikin aljanna domin aljanna darun na'im gidan ni'ima Allah ka babu qawluhu ta'ala fadin Allah da yace wa lahum rizquhum sannan a gare su akwai arzikin su fiha a cikin aljanna din bukuratan safiya wa ashiyan da yammaci ai wa lahum ta'abuhum suna da abincin su a gidan aljanna din fiha a cikin ta wa huwa ma tashtahi in anfusuhum shine duk abin da ransu take so za su samu min lazizin na daga abun daɗi lazizin ta'abi wa sharab daga abun daɗi na abinci da sha za su dinka samu bukuratan wa ashiya wato safiya da maraice ai fi waƙatil wato gada fi duniya lokacin cin abincin safe wa fi waqtil ashiyi fi dunya da kuma lokacin cin abincin dare a duniya an gane iz la layla fil janna domin ai babu dare a cikin aljanna wala nahar kuma babu wuni ba a aljanna wa inna ma hiya ita aljanna kawai anwarun haske ne wa ja'izun amma zai iya halattuwa a ce idza wasala waqtul gada idan lokacin cin abinci yayi awil asha ko wacce cin abincin dare yayi to gayyirul anwar hasken sai ya rinka canzawa yana nuna maka lokacin cin abinci yayi ko min launin ila akhar zai canza launi zuwa wani launi na daban aw tughlaqul abwabu ko kuma a rufe kofofi wa turkar sata'ir a sake labulai wa ya kono zalika alamatun ala waqtil gada sai hakan ya kasance wata alama ce ta za a ci abincin safe wal asha ko abincin dan wani ya nuna dakunan da labule kenan na to akwai dai harka kan kwarai ko <laughs> ai tanadin da ubangiji akwai harka a ciki wa qauluhu ta'ala fadin Allah da tilkal janna waccar aljannar da muka ba ku labari yushiru ta'ala Allah yana nuni ilal jannati zuwa ga waccan aljanna darus salam gidan aminci yace tilkal jannatul aliya wacce ita ce aljanna madaukakiya allati nurisu min ibadina wanda muka gadar da ita daga bayinmu mun gadar ma man kana taqiya wanda duk ya zama to mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinmu mai bada farillansa an gane minhum daga cikinsu sai malin yake ammal fajiru shi fa fajiri wadda bai yi aiki na gari ba fa inna manzilatahu lallai masaukinsa fiha a cikin a cikin lahira ko a wato masaukinsa a gidan aljanna nuwarrisu almuttaqi za mu gadar mai tsoron Allah saboda ai dama kowa yana da gida biyu ne ko na ko dai gidan wuta ko gidan aljanna ko da mutum haka Allah ya musu to fajiri da ya bar aljanna ya tafi wuta gidan na aljanna wa zai gada shine man kana taqiya eh shi kuma sai zai gaji gidanka na wuta a can kama anna manzilat taqi kamar yadda masaukin mai tsoron Allah fin nari a wuta nuwarrisuha fajiran zamu gadar wa wani fajiri da ya shiga wuta minal fujjari daga cikin fajirai idh haza ma'anar tawarus wannan shine ma'anar gado an gane ko wa hadha yarisu haza, wannan zai gaji wannan wa za zaka yarisu za, wannan kuma zai gaji wancan a ina jin da kowa gane ko izmamin insanin ma da aidobin babu wani mutum illa wa lahu manzilatun fil wa manzilun fil babu wani mutum sai face yana da masauki a gidan aljanna yana da kuma masauki a gidan wuta kaman amana wanda ya imani wa amila wa amila salihan ya aikata aiki nagari dakhala aljanna zai shiga aljanna wa nazala fi manzilatihi zai shiga cikin masaukinsa wa man kafara wa ashraka wanda ya kafirce yayi shirka da Allah wa amila an ya aikata mummunan aiki dakhalat nara zai shiga wuta wa nazala fi manzilihi fiha kuma zai shiga masaukinsa a cikin gidan wuta wa yuwarrisu Allah ta'ala al-atqiyahu Allah zai gadar ma Allah madaukaki zai gadar ma da masu tsoron Allah manazilan hujjari wato gidajen fajirai da suka kar suka kauce suka yin aiki to mu'minai za su gaje gidajensu a cikin gidan aljanna allati kana lahum fil janna wanda da gidajen nasu sun kasance a cikin gidan aljanna wannan shine karshen ma'anar ayoyin sai darusa ko darusa darasi na farko shine at-tanzidu bi khalafi su Allah yana nuna ki ki kiyayya da ka zamanto mummunan khalifa ga ka musulmi amma ba ka sallah ga ka musulmi amma kana tobar ta sallah ga ka musulmi amma kana gishi ga ka musulmi amma kana tobartar da sallah ka wa huwa man yudhi'u salat Allah yana kin irin wannan mutumin shine wanda ya tobar ta sallah wa yattabi'u shahawa ya bi son Allah ka kare na biyu alwa'idu shadid wato akwai azaba mai tsanani ko kace alkawarin azaba mai tsanani liman yanghamisu fi shahawa ga mutumin da ya nitse a cikin sha'awa kullum ba abin da zai yi sai abin da ransa take so sai abin da sha'awarsa ta bashi kawai shi zai wannan akwai barazanar azaba mai tsanani a kansu wa ya turku salata kuma zai bar sallah saboda bin sha'awarsa Wa ya mutu ala zalika ya mutu akan haka to wannan zai gamu da matsala Allah ya tsare mu na uku babu taubati maftuh kofar tuba a buɗe take wa taubatu maqbula ita kuma tuban in an yi ta dan Allah karbabbiya ce min kulli man arada man aradaha wa taba ga dukkan mutumin da yake son ya tuba to Allah ya bude mishi kofa to ya tuba an gane darasi na hudu bayanu na'imul janna bayanin ni'imar gidan aljanna wanda Allah ya darul muttaqin al abrar gidan masu tsoron Allah kuma masu biyayya ga Allah na biyar taqrir mabda'in tawari wannan yana nuna tabbatuwar cewa kenan akwai gado ba a duniya kadai ba hatta a Alahira ana gado baina ahlil jannati wa ahlin nar tsakanin yan aljanna da yan wuta ana gaji gidaje na shida bayanu anna warasatal janna bayanin cewa masu gaje aljanna umul atqiya ne masu tsoron Allah wa anna warasatan nar kuma lalle masu gaje gidan wuta humul hujjaru sune kafirai kafirai waɗanda suke fasikanci Allah ya tsare mu